kamar yadda bayanai ke nunawa mayakan na boko haram yanzu fa sun sauya salon yakin sunkurun da suke yi inda yanzu masu suka koma suna kai hare-haren sarika noke a wasu ƙauyukan da babu sojoji kamar yadda ya faru a wasu ƙauyukan karamar hukumar madagali inda har ma suka yi awon gaba da wasu lamarin da yanzu ma ke karata da hankulan al'ummun da suka soma komawan kamar yadda wannan shugaban al'umman da bai so a ambaci sunan sa ya shaida min ta waya da sashi misalin karfe shida ne yan boko haram nan suka zo suka yan yan banga a sabon gari a karamar hukumar da gari sai suka zo aka kai musu ta kawanya haka din nan daga baya kuma an ci karfin su har an kashe bakwai daga cikin su eh, a sun gudu daga baya eh, sannan kuma da yamma kuma da yamma kuma sun kara sun zo misalin karfe sun zai man gari ba sai kuma sun je wani gari ana kira kashe hausa kusa da sabon gari din har yanzu sun kuma sun kwana gidaje suka tafi da mai anguwa baya dai ga jihar adamawa 'yan bindigar na ma kai irin wannan hare-haren ne a wasu ƙauyukan da ke kan iyakan najeriya da kamar ta yankin jihar borno honorable baba na malarima da ke zama shugaban karamar hukumar kala balge ya ce kawo yanzu ma ba wani yankin karamar su da a kwato to amma ya yi fatan nan ba da jimawa ba sojoji za su kai ga yankin nasa ni kamar ni kala balge yanzu babu labarin wai an kwato min wani wuri a yanzu mm. tunda sojojin ma yanzu bakin su nan gala ne mm. can jikin bama da dikwa da shi na ɗaya ba mu da hanya wanda ya mana ba karamin illa ba rashin hanyar nan shi ya samu wannan situation wannan halin don duk sauran wurare yanzu an kwakwace da namu namu ne kadai a wancan wancan yankin nan banda kala balge ba inda soja bai iso ba har da yanzu da nake maganar nan sojoji ba su iso ba eh, an ce akwai yara ma suna dan barna girgi akwai suna dan barna yanzu ma ba kadan ba suna sacace suna duke ba abin ba sa yi saboda haka sojoji kuma muna musu kuka su taimaka mana don Allah su yi kokari su shigo kalabal nan saboda mutane suna cikin halin halin kakani kai shi ma da yake karin hasken shugaban karamar hukumar gamborin gala wanda ke cikin shugabannin kananan hukumomin jihar Borno da yanzu suka tare a Yola don sanin halin da 'yan gudun su ke ciki. Honorable Abdulrahman Abdulkarim ya bayyana halin da yankin yankinsa ke ciki a yanzu. Eh kamar aryan Wulgo kamar kuma more especially cikon gudu wani gari a cikin Lake chat su wannan area ƙauyukan nan har yanzu suna ciki to wajen nan kuma ka san kurmi ne kuma ana jiran kamar sojin haɗin gambizan nan sun dawo to za a shiga wannan area to shine ma abin da suna yi amma kuma tsakanin hanya ma suka ɗan yanka su je biyar shida goma haka tare suna tafiya mm. to kuma akwai irin mai da suka binne da sauransu to shine soji sun ce mu ba su dama su wannan ma dai na zuwa ne ya na dakarun sojin najeriya ke kara nausawa zuwa dajin sambisa da ke zama tungar mayakan boko haram kuma kamar yadda mukaddashin daraktan yada labarai na shirkwatar tsaron najeriya kanar usman kuka shi kai tabbatar ana fa samun nasara yanzu a sojojin najeriya suna nausawa dajin sambisa inda yan ta'adda na boko haram kuma ana kokarin duk inda sansanonin su suke an maganin su an tawarwatsa su sun yi kokarin rusa wasu sansanoni har guda takwas na yan ta'adda musamman bangaren bama. Ko a sakon sama na sallah shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma nana ta aniyar gwamnatinsa ne na kawo ƙarshen matsalar Boko Haram matsalar da ta jawo asarar dubban rayuka yayin da wasu dubban jama'a kuma ke gudun hijira. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.